To alhamdulahi a halin yanzu dai muna filin arfa da ke nan kusa da garin Makka hmm. a ƙasa mai tsarki domin gabatar da ɗaya daga cikin rukunan aikin hajji wanda yake arfa shine babban rukuni daga cikin rukunin aikin hajji. Allah shiga bata malam ko za ka bayyana mana menene muhimmancin wannan rana ta Arafat da hawan Arafat da ake faɗa. To alhamdulahi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin sa cewa alhajju Arafa wato hajji gaba ɗayansa wato tsayuwan arfa shine aikin hajji hmm. kuma alhamdulahi alhazai daga sassa daban-daban na duniya maza da mata daga kowane yanki ga munan Allah ya samu haɗu a wannan fili na arfa kuma tun daga lokacin da aka yi sallan azahar da la'asar a matsayin kasaru wato rakawa'i guda biyu hmm. daga nan tsayuwar arfa ta fara kuma alhamdulahi dukkan alhazai gaba ɗaya kowa yana tsaye yana ta'addu'o'i wasu na yi a zaune wasu kuma suna yi a kwance kamar da dai musulunci ya amince a yi hmm. sannan kuma ana karatun alkur'ani da hailala da kuma nema wa kai alkhairin duniya da lahira da yan uwa da iyalai da iyaye da kuma kasa da duniyar musulmi baki daya wannan rana rana ce mai muhimmanci ba wai kawai ga al'adun da suka zo daga kasashen su don halartar aikin hajji ba hatta ma waɗanda ba su samu zuwa aikin hajji ba ko ina suke a duniya ranar tana da muhimmanci gare su domin su a yau ne suke gabatar da azumi wanda yake na sunna mai karfi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni kuma ya faɗi falala da darajar wannan azumi na arfa sannan mu da muke nan filin arfa a halin yanzu abubuwan da muke yi shine wato neman yarda Allah da neman gafaransa da kuma neman bukatunmu a gurin shi na hmm. duniyar mu da lahiran mu saboda haka wannan rana ce mai muhimmanci kuma daga cikin darussan da kowane alhaji yake koya a gurin dan uwansa na farko dai duniya ce ta haɗu kuma da manufa guda sannan kowa yana sanye ne da tufafi iri guda kala guda wannan kawai zai tuna mutum cewa duniyan nan akwai ranar barinta kuma za a koma zuwa ga mahalicci wato ranar lahira hmm. sannan kuma babban abin da muke koya shine akwai haƙuri na daga cikin darussan da ake koya a arfa wannan hakuri din ya kasance kana ji kana gani wato kana zaune babu abin da kake illa ibada to yin ibadan kansa hakuri ne Allah shiga bata malam ɗazu da kake bayani din nan naji kaman ƙaran irin jiragen nan na helicopter na shigewa ko za ka bayyana mana kamar wasu irin shirye-shirye ne irin wato su hukumomi na Saudiya suka yi game da wannan rana ta arafar ganin irin ɗanbin jama'a da suke tare a wannan wuri. to alhamdulillah ko yanzu ma dai kana jin karan wannan jirgi hmm. kuma jirgi ne wanda yake zagayawa tun lokacin da aka ce ma gari ya waye rana ta fito waɗannan jiragen suka ci gaba da zaga filin arfa domin kiyaye lafiyar alhazai